والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم آه ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشى الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من عناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في لكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أصبت عشرين الشدة قوة رمضان hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 1426 a daidai da 29 ga watan goma shekara ta 2005 a tafsirinmu na suratul bakara yau insha Allah za mu tashi daga kan aya ta 114 ومن أظلم ممن منع ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله وايه ظالم شي في يد وان دي هنا مسلطان الله ان يذكر في حسمه يهنا ان بچي الله اچكين سوجي wasa fi kuma ya ta ƙoƙari game da rusa su ula'ika ma kana lahum ayyar kuluha su waɗannan bai kamata a ce sun shiga masallatan nan ba illa na face suna cikin hali na tsoro lahum fi duniya khizyun suna da wani takaici a wannan duniya Allah ya musu alkawarin wani takaici a nan duniya walahum fil akhirati azabun azim kuma a lahira suna da azaba mai girman gaske Allah aya kare mu wannan aya ta 114 ta suratul baqara tana karantar da mu laifin da ya fi girma tana suranta mana girman zunubin mutumin da ya hana a yi bautan Allah tabaraka wa a cikin wani masallaci mutumin da zai hana a bauta ma Allah a yi wata ibada a cikin masallaci girman zunubinsa ya kai makura wannan aya tana karantar da mu girman zunubin da yake samu na biyu ayan tana karantar da mu girman zunubin mutumin da ya rusa masallatan Allah sannan na uku aya tana tabbatar mana duk wanda ya yi ɗayan biyun nan Allah zai gaggauta masa azaba tun daga duniya kafin a je lahira to ya kamata ku sani akwai abubuwa da yawa abu na farko waɗanda suka fi zalunci a duniya mutum bakwai ne ya kamata ku san da haka mutane bakwai suka fi zalunci a wannan duniya mutum na farko shine wanda ya hana a bauta ma Allah a cikin masallacin Allah mutumin da ya hana a yi ibada a masallaci yana cikin waɗanda suka fi girman zalunci a duniya sai na biyu mutumin da ya rusa masallacin Allah na uku mutumin da ya fito ya ce shi ma annabin Allah ne mutumin da ya da'awar annabci an ba shi annabci na hudu shine mutumin da ya yi kurarin zai iya rubuta littafin da darajansa ya kai ƙur'ani wanda ya yi da'awa ya cika baki zai iya rubuta littafin da darajarsa wato darajar littafin ya kai darajar ƙur'ani yana cikin mutane bakwai waɗanda suka fi zalunci a duniya na biyar shine mutumin da ya ɓoye alkawarin Allah wanda duk ya ɓoye wata gaskiya na addini to shi ma yana cikin waɗannan mutanen na shida shine mutumin da ya yi Allah ƙarya na bakwai kuma mutumin da ya kau da kai bayan an masa wa'azi ya bijire ya tawaye waɗannan su suka fi zalunci a duniya kuma dukkansu Allah ya kirga su a cikin ƙur'ani mutumin da ya hana abauta ma Allah a masallaci da wanda ya rusa masallaci da wanda ya ce shi annabin Allah ne Allah ya turo shi kuma a hali na ƙarya da wanda ya yi da'awar zai iya rubuta littafin da darajansa ya kai na ƙur'ani da wanda ya ɓoye gaskiya da wanda ya ƙaryata Allah da wanda aka yi masa wa'azi ya kau da kai ya bijire ya tawaye babu ko shakka babu azzalimi da ya fi waɗannan mutane bakwai ɗin kuma laifinsu gaba ɗaya in ka lura zunubin da suka aikata shine cutan Allah hakkinsa kamar yadda babu wanda ya kai Allah girma haka kuma babu hakkin da ya kai na Allah girma waɗannan mutane bakwai ɗin gaba ɗayansu sun cuci Allah ne hakkinsa wanda ya hana abauta ma Allah a masallaci waye cuta kun ga Allah yake kokari ya cuta ko wanda ya rusa masallaci wa yake cuta Allah yake cuta wanda ya fito ya ƙaryan annabin Allah ne kun ga Allah yake makarya ah, da wanda yayi yi da'awan zai iya rubuta littafin da darajarsa ta kai na ƙur'ani da wanda ya ɓoye alkawarin Allah da wanda yayi ma Allah ƙarya da wanda aka yi ma wa'azi ya kau da kai duk waɗannan hakkokin Allah suka cuta babu hakkin da ya fi na Allah girma don haka babu cutan da mutum zai yi a duniya irin a ce ya cuci Allah hakkinsa abin mamaki a wannan zamani muna jin ƙungiyoyi daban-daban ƙungiyoyi iri-iri masu karɓa wa ɗan adam hakkinsa har da ma kungiyar da ke karba ma dabba hakkinta ko amma ni dai ban taba jin kungiyar da take karbo ma Allah hakkinsa ba ban taba ji ba kungiya ce domin karbo ma Allah hakkinsa ko ku shi Allah ba shi da hakki to me yasa za a yi kungiya don kwato wa dan adam hakkinsa da kwato wa marayu hakkokinsu kwato ma dabbobi hakkokinsu ina kungiyar da za ta kwato ma Allah hakkinsa shin Allah ba shi da hakki ne ko ba a taka hakkin nata idan ka duba ƙur'ani za ka ga wurare kamar goma sha biyar da Allah ya irin wannan tambaya waman azlamu wa ya fi zalimci waman azlamu wa ya fi zalimci gurare goma sha biyar a cikin ƙur'ani kuma waɗannan wurare goma sha biyar in ka bincika da kyau duk za ka gani suna magana ne akan waɗannan mutane bakwai da muka yi magana a kansu misali a suratul an'am aya ta 93 Allah ya ce wa man azlamu mimman iftara ala Allahi al-kadhiba aw qala uhiya ilayhi ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم على آياته تستكبرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وانيني ne في ظالمتي في يد fiye كريام الله ya كريام الله wa ya fi wannan zalunci auƙala ko ko ya ce uhiya ilayya an mun wahayi walam yuha ilaihi shay'un alhali ba a masa wahayin komi ba yayi da da'awan annabci kenan wa ya fi zalunci akan wanda ya ma Allah ƙarya yayi da awar shi ma annabin Allah ne wa man qala sa unzilu misla ma anzalallahu da kuma wanda yace zan iya saukar da irin littafin da Allah ya saukar mutumin da yace zai iya saukar da littafi kaman Qur'ani Allah ya ce wa ya fi shi zalunci sai ce to ka tara zaluman nan gaba ɗayan su walau tara iz zalimuna fi gamaratil ina ma a ce kana gani lokacin mutuwansu mutumin da yake cutan Allah hakkinsa ina ma za ka ga lokacin da yake barin duniya lokacin da suke cikin ɗimuwa magagin mutuwa wal mala'ikatu ba su aidihim mala'iku sun shimfiɗa hannayensu mala'ika ya miƙa hannunsa wannan aya tana gwada muka cewa mala'iku suna da hannaye Allah ya ce lokacin da azalumai ke halin mutuwa mala'iku sun miƙa musu hannaye mala'ikun suna ce musu akhriju anfusakum ku fitar da rayukanku da kanku ba ma za mu taɓa ku ba ku miƙo mana rayukan naku kurum ana gaya musu haka ka tabbata waɗannan makomansu ta yi muni mala'ikun suna cewa alyawma tujzauna azabal huni a wannan rana za a yi muku sakayya da azaba ta wulakanci bima kuntum taquluna ala allahi ghayra al saboda wato ƙarya da kuke yi ma Allah kuna faɗin maganganu akan Allah kuma maganganu ba na gaskiya ba wa kuntum an ayatihi tastakbiruna kuma kuna girman kai game da ayoyin Allah mala'ikun suna ce musu wa walaƙad ji'tumuna walaƙad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون nan walakad muna furada hakika kun zo mana yau kuna makaɗaita kun zo mana ku kaɗai daga ku sai halin kun ji Allah kama khalaqnakum awwala marra yadda muka halicce ku a lokacin farko yanda kuka zo duniya babu riga ba hula ba wando ba takalmi gashi yanzu kun tashi a lahira kun tashi a lahira ko kaciya babu Allah ya ce kun zo mana makaɗaita ku kaɗai ana gaya ma azalumai wa taraktum ma khawallakum wara'a dhukurikum kuma kun bar duk abin da muka wada muka yalwata ku muka ba ku shi na ni'ima kun bar shi a baya a duniya gina gidajen da kuka tara ina motoci ina abokai na tsiya dan ba abokan arziki ba duk abokin arziki ba zai sa ka ka saba ma Allah ba duk kun ba su a duniya sai Allah ya ce to ga kunan ku kadai a gaban mu wa ma nara ma'akum shufa'akum allazina za'antum annahum fikum shuraka waɗanda kuke ganin ma za su cece ku dinna a kiyama mu yanzu gashi ba mu ganin su a nan ku kadai ne kawai a gaban mu laqad taqatta bainakum an riga an yanke hulɗa tsakanin ku duk wata hulɗa da ka sani tsakanin mutum da mutum ko tsakanin mutum da wata halitta da zarar mutum ya mutu an gama wannan hulɗa hullan ta ƙare Allah ya ce wa zalla an kun ma kuntum tazumun duk abin da kuke riyawa yanzu ya ɓace ga kunan gaban mu illa mu yi muku tambaya ku ba mu amsa la haula wala quwwata illa billah Allah shi kyauta karshen mu a sahihu muslim hadisi na 2958 manzon Allah yake cewa ya ibnu adam mali mali dan adam ke cewa dukiyata dukiyata kullun kukan kenan hadisul qudus qudusi wa min malika akwai wani abu da kake samu daga dukiyarka illa ma kad akalta faci abin da ka samu dama ka ci fa afnaita ka ci ya kare kana dukiyata dukiyata wani abu ne dukiyarka illa wanda ka samu ka ci kuma har ya ƙare aula bista fa'abulaita ko ko ka dinka kaya a kwana a tashi kaya ya tsufa ya zama tsumma aka jefar au ta saddaqta amdaita in kayi sa'a to ka taɓa ba da sadaka da wannan dukiya wannan kan an tafi da shi an aje a kiyama wa ma siwa zalika annabi ya ce ban da haka in dai dukiya ce bata wuce kaci. ya ƙare ba ko ka saka kayan ya tsufa a jefar maza Allah ya ce dukiyar da duk ta saba waɗannan uku ɗin fa zahibun dole mutum zai tafi wa tarikuhu ya bar shi linnasi ga sauran mutane komai daɗewa dukiyar da ka tara za ka bar magada a suratul baqara aya ta 140 Allah ya buga mana misali da waɗanda suka fi zalunci a duniya cikin dai waɗannan bakwai da na gaya muku am taquluna inna ibrahima wa isma'ila am yaquluna inna ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wa lasbata ولصباط كانوا هودا أو nasara. قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون a suratul bakara aya ta 140 Allah yake bayyana tarihi yana tambayan kirista da yahudawa am taquluna anna ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbata kanu hudan am aw nasara ko cewa kuke annabawan nan da suka gabata annabi ibrahim annabi isma'il annabi ishaq annabi yaqub cewa kuke waɗannan annabawa da yahudawa ne ko kiristoci Allah yake musu tambaya qul a antum a'lamu amillah shin ku ne kuka fi sani ko ko Allah in dai Allah shi ya fi sani to an tabbatar muku cewa waɗannan annabawan Allah babu kirista a ciki kuma babu yahudi waman azlamu mimman ma shahadatan inda min Allah waye yafi zalunci fiye da mutumin da ya ɓoye wata shaida da take wajensa shaida kuma game da al'amari na Allah Allah ya saukar da attaura an yi bayanin gaskiya yahudawa kun ɓoye an saukar da injil an yi bayanin gaskiya ku kirista kun boye Allah ya ce to wa ya fi zalunci irin wanda ya boye shaidar Allah ka karanta gaskiya sai ka danne ka ki gaya wa mutane wa mallahu bi gafilin amma ta'malun Allah bai zama rafkani game da abin da kuke aikatawa ba in ka dawo suratu hudu aya ta goma sha takwas Allah ya ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kaziban azlamu mimman iftara ala Allah kaziban أولئك يعرضون على ربهم ويقولون شهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الله يتي ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وعيه ظالم شئر وانده يكركروا كريا يما الله sai Allah ya tattara maganar wuri guda ya ce ya to duka dai a zaluman nan yi yu'raduna a larabihim za a gabato da su za a bijiro su a gaban ubangijinsu a ranar kiyama wa a ashhadu a lokacin da ake tara azzalumai a wuri guda masu shaida a ranar kiyama za su rika nuna waɗannan azzalumai su ce haula illazina kazabu a larabiyan kun ga taron waɗannan su ne waɗanda suka yi ma Allah ƙarya duk wani mai shaida a kiyama da mala'ika duk abin da Allah ya faɗi cewa zai yi shaida a ranar kiyama to gaba ɗaya za su ce ala la'anatullahi ala zalimina ku sani ya ku taron nan Allah ya tsine ma azzalumai don haka jama'a kafin a yi ma azzalimi hisabi sai an tsine mar albarka Allah shi kare mu duk wani azalimi kafin ai mai hisabi a kiyama sai an ce Allah ya tsine maka albarka wallahi sannan amar hisabi al'imamu shaukani yau shekararsa ɗari da saba'in da shida da mutuwa Allah ya ji kansa yana da littafin tafsiri fathul qadir ka duba mujalladi na farko shafi na ɗari biyu da hudu ya ce fihi ablagu dilala kun ga wannan ayan da muke ciki aya ta ɗari da goma sha hudu ta suratul bakara a cikin wannan aya ana samun dalili mafi isarwa dalili wanda ya kai makura ala anna haza anna haza zulm mutanahin cewa wannan zalunci ya kai makura a cikin nau'ukan zalunci mutumin da zai shiga masallaci ya hana mutane ibada da mutumin da zai rusa masallatan Allah al'imamu shaukani ya ce zalimcinsa ya kai makura sai ce kai wa annahu bi manzilatin matsayin mutumin da ya abu biyu dinnan layan bagi an yulhiqahu sa'iru anwa zulmi bai kamata ka daidaita abin da yayi da sauran nau'ukan zalunci ba zaluncinsa ya kere ma duka wani nau'in zalunci haka na in ka duba daku ihamil iftirab littafin Muhammadu aminu tsaye a shafi na ashirin da hudu wani irin zalunci ne za a ce ya kai girman mutumin da ya hana mutane su yi ibada a cikin masallaci ko koma wanda ya kai ga rusa masallatan Allah al'imamu shaukani ya ce zunubinsa ya fi ƙarfin ka daidaita shi da dukkan wani nau'i na zunubi hatta daidaita laifinsa da abin da yahudawa suke ma Allah na ɓoye gaskiya ko kirista da abin da mutanen da ke da'awar annabci suke faɗa da kuma waɗanda ke cewa za su iya rubuta littafin ƙur'ani da masu yi ma Allah ƙarya da masu ƙaryata wa'azi domin dukkansu da Allah ya tashi yin magana a kansu sai ya kawo kalmar wa man azlam waye waɗannan mutane zalunci ibn jarir a tabari shekararsa 1116 da mutuwa yanzu shekaransa 1116 Allah ya ji kansa a tafsirinsa jami'ul bayan yake wa ayyu imri'in ashaddu ta'addiyan wani mutum ne ya fi tsananin ta'adi wa jara'atin alallahi da kuma rashin kunya ga Allah wa khilafan li amrihi da kuma saba umarnin Allah min imri'in fiye da mutumin da mana a masajidallahi ya hana a bauta ma Allah a cikin masallatai an yi ubadallaha fiha ya ce kada a bauta ma Allah a cikin waɗannan masallatai baya ga cewa kuma Allah ya yi umarni a gina masallatai shi sai ya ce a rusa ibnu jarir a tabari ya ce shin wani mutum ne ya fi rashin kunya ga Allah fiye da wannan kuma wani mutum ne ya fi zalunci fiye da wannan wanda a suratun nur aya ta 36 Allah yake cewa fi buyutin azina Allah an turfa wa yuzkara fi buyutin azina Allah an turfa wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha يسبح له فيها بالغدو ولا في بيوت أذن الله أن ترفع Allah ke bayanin irin ginin da ya ba da dama a yi duk duniya babu ginin da Allah ya ce a yi banda masallaci in akwai ka gaya min bi buyutin azinallahu an turfa Allah ya ba da izini a cikin Qur'ani ya ce na yi izini ku yi wannan gini wallahi babu wata aya in banda masallaci Allah ya ba da izini a gina masallacin nan buyutin azinallahu an turfa Allah ya yi izini a gina wa yuzkara fi hasmuhu kuma a ambaci sunansa a ciki a bauta mar abu biyu din nan sai aka samu mutum ya hana wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fi hasmuhu wanda ko azina Allah an turfa'a wa yuzkara smuhu shi Allah ya yi izini a gina a ambaci sunansa a bauta mar shi wannan ko sai ya hana a bauta ma Allah kuma ma ya ce a rusa Allah ya ce a gina a yi masa zikiri yusabbihu lahu fiha bil gudu wal asal a rika yi ma Allah tasbihi a cikin masallatan nan safe da yamma wallahi jama'a masallaci ne kadai kuke sama masa ayar qur'ani wani zai ce to ya batun makarantu ba a ce a gina ba haddasu ai a zamanin manzon Allah in ka ce masallaci ka faɗi ilimi har zuwa university domin duk a masallacin ake don haka masallaci makaranta wannan babu laifi duk Allah ya bada izini amma duk wani gini da ka gani saɓanin masallaci da makaranta ba a kawo kalmar an yi izini kai tsaye ba saboda ko akwai sharaɗi a kai duk wani gini in dai ba masallaci ne da makaranta ba to yana da sharaɗi don haka bai samu bai samu kalmar Allah ta azinallahu ba dan in ka ce azinallahu to ya kauda duk wani sharaɗi a gina kuna rusa masallatan Allah don ku gina gidajen mutane sahihu sunan abi dawud hadisi na bakwai manzon Allah ya ce amma inna kulla bina'in wa balun ala sahibihi yawmal qiyama manzon Allah ya ce duk wani gini da ka gani a duniyan nan musiba ne ga wanda ya yi shi a ranar tashin kiyama duk ginin da ka gani a duniya in ji annabi Muhammad ko menene wa balun ala sahibihi musiba ne ga mai shi a ranar kiyama mazan Allah ya ce illa mala illa mala sai fa wanda fa ya zama sai fa wanda fa ya zama me ya zama annabi bai faɗa bai shiru kai ma ka sani sharaɗin yana da ƙarfi duk wani gini da ka sani wallahi a kansa a ranar kiyama mutum zai yi nadamar yayi shi manzon Allah ce sai fa wanda ya zama babu makawa ya zama ya ɗauki sharaɗi akwai wata riwaya ka duba a sahiha hadisi na 2831 manzon Allah ya ce innal muslima la yu'jaru fi kulli shay'in yanfa'uhu shi musulmi duk abin da ya aikata a duniya wanda zai amfane shi Allah yana bashi lada duk abin da za ka yi a duniya wanda zai amfane ka kana samun lada ko abin hawa ka hau Allah yana baka lada duk abin da za ka yi a duniya manzon Allah ya ce amma fa illa fi shay'in yaj'aluhu fi hadha turabi sai fa in ka ɗauki cebur ka ɗebi ƙasa ka zuba kan ƙasa ya wannan ba a rubuta ma lada in ji annabi Muhammad saboda sharuɗansa suna da girma kafin ka samu lada sai an auna aikin da kake yi ma da sharuɗa ku duba masallaci kaɗai ya samu ayar qur'ani Allah ya ce a je a gina duk wani gini manzon Allah ya yi hani a kansa saboda kiyaye shara'i sai an ɗauki sharuɗan nan an kwatanta da wannan gini da kake kafin nan a ce ma za ka samu lada a kiyama sai ya zama kai za ka kau masallatan Allah don ka yi ginin da ko Allah ma bai ba da garanci a yi shi ba kada ka yarda ka yi gine-gine marasa dalili domin duk abin da ka yi wallahi Allah zai ma tambaya a kansa a kiyama kasan wani ɗakuna gare shi a gidansa kamar burgu da gidansa za ka samu ɗaki ya kai ɗari kamar gafiya to ba ma ɗaki ba don Allah ka duba sahihu muslim hadisi na 2084 hadisin jabir bin abdullahi al-ansari manzon Allah ya ce firashul lirrajuli a gidanka a samu shimfiɗa na'am zaka kwanta a kai daidai wa firashul limra'ati a samu wani shimfiɗa to eh matarka za ta kwanta a kai ba laifi wa salisu aka samu na uku liddafi eh to wannan bako ne ko da wani bai kwana yau ba ana jiran bako ranar da duk yazo zai kwana ba laifi manzon Allah ya ce wa rabiu aka samu shimfiɗa na hudu ba mai kwana a kansa manzon Allah ya ce li wannan na kwanan shaydan ne shimfiɗa ba ma daki ba in ji manzon Allah gini da ake mansions ake ce musu ko tsirka-tsirkan gini waɗannan gine-gine da kuke gani wallahi ba daga sashen musulunci aka koyo su ba ta ɓangaren yahudu da nasara ne babu laifi ku gane da kyau komai girman ginin da za ka yi babu laifi ana duba gwargwadon halinka saboda mutane suna daraja daban-daban ka duba littafin al-Imam an-Nawawi sharh sahih Muslim juz'i na goma sha hudu shafi na arba'in da tara ulama al-Imam an-Nawawi yace malamai sun ce ma'anahu ma'anar wannan hadisin anna ma za da alal hajati karka yadda a samu abin da ya ɗara ka a gidanka kada a samu shimfiɗa ya wuce ka ko ɗakuna sun wuce bukatunka ashe kaga gwargwadon ka ake dubawa akwai mutumin da yake da daraja ya kai wani matsayi wanda yana bukatan a ce gidansa akwai ɗaki dubu ma saboda irin darajar da yake kai to abin da dai abin da manzon Allah yake nufi kada dai ka tabbata an samu abin da ya wuce bukatarka in ya wuce bukatarka to wannan fa jidali ne akan ka a ranar tashin kiyama in ji manzon Allah idan ya tsara bukata malamai suka ce fattikhazuhu inna ma huwa lil mubahati har in ya wuce bukatar ka dan mutumin da ya kai matsayin da ya shi Allah ba da mutumin da misali sana'arsa a leburanci bane ko da bambanci shi wancan ta wai yana bukatar a samu dakuna kamar guda talatin a gidansa saboda yakan yi baki ishirin talatin din kusan kullum to yana da uzuri babu laifi amma a ce kayi gini ginin nan ya zauna wallahi jama'a akwai mutanen da sukan yi gini ya shekara goma kofin haka ba a ma shiga ba har akai wani lokaci da yayin wannan ginin ya kare su ce a sake rusawa a yi tsarin da ake yayin sa a yanzu suna ganin babu komai a kiyama subhanallah malamai suka ce duk ginin da kai ya wuce kima ya wuce bukatar ka shimfiɗun gidanka suka wuce bukatanka wa makana bi hadhihi sifati fa huwa mazmumun tofa kana da wata siffa da aka kushe ma wato kana da wata siffa fa da ake kushe ma wa kullu mazmumin sannan duk wata siffa da kaji an kushe mata yudafu ila shaytan ana jingina ta ga shaytan li'annahu yartadihu wa yuwaswisu bihi abinda shaytan yake so kenan ya zamanto ya samu nasa riba a gidanka yana da ɗaki musamman da yake kwana kai baka sani ba shi akwai ɗakin shaidan a gidanka Allah shi kare mu wa yuhassinuhu wa yusa'idu alayhi wa qila ala zahirihi nan kuma wasu malamai suka ce dole a bar hadisin nan a yadda yake nuni akai hadisi ne ingantacce yana sahihu muslim manzon Allah ya ce shimfiɗa guda na mai gida ɗayan na matar gida ɗayan na bako in an samu wani na yaro kowane dai akwai mai kwanciya a kai to inda duk aka samu surplus yanzu Allah ya ce inda ma huwa shaitan wannan shimfiɗan shaitan yake kwana a kai ko ka naɗe shaitan zai warware da daddare karkace aikaci fa a naɗe yake wallahi ko ka naɗe zai warware sai ya kwanta a kai in ji manzon Allah Iza kana li ghairi haja matukar ya zama shimfiɗa babu bukatar ta a gidanka kana li shaytani alaihi mabitun malamai suka ce wurin kwanan shaydan ne ka duba sahihu muslim sharh nawawi mujallal na goma sha hudu shafi na arba'in da tara don haka gine-gine da kuke gani ana ta yi wannan ba su samu izini kai tsaye daga Allah ba kai ba ma haka ba suna ma cikin alamomin tashin kiyama kun manta hadisin da mala'ika jibril ya taho ga manzon Allah yake mai tambaya akhbirni anil islam manzon Allah ya bashi amsa akhbirni anil iman manzon Allah ya bashi amsa ya masa tambaya yaya kuma game da tashin kiyama annabi ya ce mal mas'ulu anha bi a'lama sai ya ce to fa akhbirni an amaratiha ka bani labarin alamomin ta mana a wata riwaya ta Abu Huraira manzon Allah yake masa la taquma sa'atu hatta yatatawala an-nasu fil bunyan kiyama ba za ta tsaya ba sai an waye gari mutane suna gasa wajen gine-gine gasan gini ake ya zaha min mu'jiza wallahi tamfar annabi yana wannan zamani ana gasan gini yau ko ba a yi jama'a musulmi ji mazan Allah ya ce sa'ar ƙarshe ba ta tsayuwa sai an wayi gari mutane suna gata wajen gine-gine suna wuce kima ana dogayen gini ku duba irwa'ul galil mujallar na farko shafi na talatin da biyu a wata riwaya ta abu huraira tana cikin as-sahiha hadisi na 279 manzon Allah ya ce la taquma sa'atu hatta yabniya nasu buyutan kiyama ba za ta tsaya ba sai an waye gari mutane suna gina gidaje yushawwihunaha a yushabbihunaha wata riwaya bil marahil yanda kasan ana sakan tufafi yanda ake zane ma atamfa in ji annabi yanda sutura ake mar ado haka ake ma jikin ginin ma ado mu a wannan zamani bayan ya gama ginin ya nemo mai fenti ya ringa masa ado manzon Allah ya ce duk alama ce ta tashin kiyama wallahi in kana so ka ga matsayin gini a sunnar annabi Muhammad to ya kamata ka binci hadisai masu ɗimbin yawa za ka gane gini ɗin nan yana da haɗari a rayuwar musulmi yana da sharuɗa masu yawa waɗanda wajibi ne mu kiyaye ka duba sahihul bukhari hadisi na 5679 eh, sayu muslim hadisi na 2681 malamai sun rubuta littattafai masu ɗimbin yawa a kai dangane da hukunci na gini ga musulmi mu yi hatara jama'ar musulmi sai ga kuma mutumin da yake rusa masallacin Allah ba ma rusa masallaci ba jama'ar musulmi akwai hadisin da yake cikin al-musannaf na ibnu abi shayba mujallal na biyu shafi na 413 hadisin abdullahi bin abbas wata rana abdullahi bin abbas ya ga wani mutum ya ɗauki tsakuwa dutse ɗaya ya gani ya ɗauka daga harabin masallaci zai fita da shi dutse kusa akan zuba tsakuwa a harabin masallaci saboda ya daɗe wurin ko abdullahi bin abbas ya ga mutumin na ya ɗauki dutse ɗaya zai fita da shi daga masallacin sai ya ce masa ruddaha don allah ka mai da wannan dutse wa illa in ba ka mayar da wannan tsakuwa da ka ɗauka za ka da shi ba ka samat ka yau kiyama a ranar kiyama sai dutsen nan ya yi rigima da kai a gaban allah dutse guda in ka duba al-musannaf na ibn abi shayba mujahid bin jabar yake cewa idza akhrajta al-hasata min al-masjid lokacin da ka dauki tsakuwa ɗaya kake fidda shi daga masallaci ihu yake kai ne baka ji kuka yake tuna shi da yana tsine maka yana gama ka da Allah ka mai da shi kuka yake yana roƙonka ka taimaka ka mai da shi wannan gurin don babu inda wata halitta take samun daɗi irin a ce a tare da ita ana zikirin Allah sai zan ka ɗauke wannan tsakuwa daga inda ake bautar Allah ka kai shi guri inda ake fitsara ko ake saba ma Allah ko ko ma ka jefar da shi gurin da ma ba a bautar Allah ba a saban Allah ai kaga ci baya ne ga wannan dutse manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tarihinsa yana cike da abubuwan da suke ban mamaki abubuwa masu ɗimbin wato ba da mamaki wanda cikinsu kaga dai abdullahi bin abbas yana ba da misali da dutse ka fidda dutse daga masallaci la'antar ka yake misalin da zai gwada muku cewa duk abin da ke masallaci baya son a fidda shi shine labarin mimbarin manzon Allah wanda labarin nan ya samu hadisai mutawatiri manyan malaman hadisai sun ruwaito shi الإمام البخاري الإمام أبو داود الإمام الترمذي الإمام النسائي الإمام ابن ماجة الإمام أحمد الإمام البيهقي الإمام الدارمي manyan malaman musulunci na duniya sun ba da wannan labari kuma ɗarurukan tabi'ai suka ruwaito hadisai daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta hanya goma sha biyar ɗarurukan tabi'ai ba'a maganar goma ko ishirin ko hamsin ɗaruruka tabi'ai suka ruwaito wannan labari za ka samu hanya kamar goma sha biyar da aka ruwaito wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da mimbarinsa sahabban annabi ko kamar anas bin malik abdullahi bin abbas abu sa'idin al-khudri جابر بن عبد الله الأنصاري سهل بن سعد الصائدي أبي بن كعب بريدة أم سلمة ما ترمن الله Allah. ga Abdullahi bin Amrin waɗannan duk sun ba da labarin wannan mimbarin na annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam lokacin da manzon Allah ya taho garin Madina a jikin wani kututture yake tsayawa yana hudu bayan an sassare itatuwan dabino an gina masallacin annabi sallallahu Alaihi wasallam akwai wani kututture manzon Allah sai yana hawa kansa yana hudu ba. in dai zai yi wa mutane jawabi sai ya hau kansa a kwana a tashi har dai aka samu cikin sahabbai wanda ya yi gudunmawar mimbari ga annabi muhammad ya lalla ga mimbari ka rika hawa kana hudu ba lokacin da aka sassaƙa wa manzon allah mimbari aka ba shi sai annabi ranar da aka kawo mimbarin aka ajiye manzon allah sai ya bar wancan kututture ya dawo kan wannan mimbari ya hau zai yi hudu ba wallahi hawa kan mimbarin nan wannan kututure ya kama kururuwa duk wanda yake masallacin manzon Allah ya ji ihu yake manzon Allah ya bar hawa kansa yayi hudu ba kururuwa yake yana ta ihu sahal bin sa'adin asa'idi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya juyo ya ce wa sahabbansa ala ta'ajabu na min hanini hazihi al-khashaba yanzu ba ku yin mamakin kukan wannan ku tuttire fa aka bala nasu alaiha mutane duk sai suka fuskanci wannan ku aka zo ana ta kallon abin mamaki duk wanda yake cikin masallacin ya ji wanda ma daga cikin riwayar da aka samu akwai riwayar da take cewa kukan wannan tuture sai da ya sa kagon masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana kadawa girgiza yake yana rawa saboda tsananin ihun da yake yi sahabai suka taho waɗanda ke baya can suka matso aka zo ana kallon abin mamaki suna jin kututure na kuka kuma Allah ya buɗe kunnuwansu sun ji don ya zama ishara gare su to mu yanzu da ba mu tabbatar ba da shike ba a gabanmu abin ya auku ba sai ya kasance sahabban da suka ba da labarin wannan abin suna da ɗimbin yawa kuma duk littafin da kake ganin littafi ne da ya inganta a tarihin musulunci ya ba da wannan labari don haka malamai suke cewa wanda ya karyata wannan maganar in an ce maka ya karyata aya karka yi mamaki saboda wallahi ya tabbata gaskiya ne abin ya tabbata sahabban manzon Allah sun ji wanda har malamai suke cewa yanda ta da mamaci yake mu'ujiza ga annabi Isa haka nan kukan wannan kututture yake ga annabi Muhammad ya zama babban mu'jiza ga manzon Allah ai sahabbai suka taho goshin masallaci ana kallon abin mamaki ana sauraron kututture yana kuka saboda jin daɗin abin da ya auku da ƙara ƙarfin imani domin duk wanda yake gurin imaninsa zai ƙaru sahabbai imaninsu ya ƙara ƙarfi wannan abin saboda murna Eh, shine sahal yake cewa hatta ka kasura buka'uhum sai kukan sahabbai kuma ya rinjaye ma kukan wannan kututtura wato masallacin sai ya koma kukan baka ma kukan kututtura ko na sahabbai sahabbai gaba ɗaya suka barke da kuka saboda farin ciki da ƙarfafa imaninsu da Allah maɗaukaki yi limara au min zalika saboda abin da suka gani na mamaki wanda ke aukuwa a gabansu a zamanin manzon Allah za ka yi tambaya me yasa wannan kututture yake kuka ai amsa guda ce yanzu an yi wa annabi mimbari an kawo masa mimbari manzon Allah ba zai sake hawa kan wannan kututure ko ya jingina a jikinsa ya hudu ba ba kukan da yake yi yana kuka ne fa saboda an raba shi da zikirin Allah haka Jabir bin Abdullah ya faɗa in ka ɗauki tsakuwa daga masallaci ka fidda shi kaga daga wannan lokaci ya bar jin zikirin Allah babu mamaki wannan tsakuwan da ka ɗauke daga masallaci ya taimaka wa mai sallah domin in ba don duwatsun da aka kawo aka zuba a wannan masallaci ya daɗe ba da ruwa ruwan sama zai rika kwanciya in mutu ya zo sallah har kayansa ya ɓaci ko sai aka kawo waɗannan tsakuwa aka daɗe gurin don haka mutane ke zuwa suna ibada in ka ɗauki tsakuwan nan ka fitar da shi kaga hidimar da yake wa masu sallah dai ka raba shi da ita to abin bakin ciki ne gare su lokacin da wannan kututture ya kama kuka sai manzon Allah ya sauko daga kan mimbarin sabon mimbari da aka masa ya taho ga wannan kututture ya ɗora hannunsa a kai dafa shi da ya kawai sai kututuren nan ya yi tsit sahabbai suna ji masallaci ya yi shuru baka jin kuma kukan wannan kututture taba jikinsa da ya yi sai ya yi shuru wa kala lahu sai manzon Allah ya ce masa ikhtar ka zabi daya manzon Allah yana faɗa kuma sahabbai suna ji ka ce to tuttire yana da baki ne an tsakahu Allahu allazi an tsaka kulli shay'in ai Allah shi yake da damar ya baka izini ka yi magana ko kar ka yi tunanin bakin nan da harshe suke sa mutum ya yi magana ka duba bebe yana da bakin da haƙwaransa cas yana da harshe da komai irin naka amma bai iya magana ashe kaga ba samun haƙori a baki ne ke sa mutum ya yi magana ba ba samuwar harshe ke sa a yi magana ba ba kasancewan kana da baki ne ma ke sa a yi magana ba Allah ya baka damar ka yi magana yasa kake magana ga wani yana da bakin da haƙoran da harshe da komi amma bai iya magana za ka ga mutum da idanunsa da in ka kalli idanun aka ce ma wannan makaho ne ka ce wannan mutum makareci ne ga idanunsa lafiyayyu kalau in ya buɗe ana gani amma kuma shi zai ce maka makaho ne ashe ba ido ne ke gani ba ko ba baki ke magana ba kuma ba kunne ne ke ji ba Allah yake da damar ya baka ikon ka ji magana ko ka iya maganan wanda kuma Allah bai ba shi dama ba bai iyawa don haka Allah shi ya ba ma wannan kututure dama ya iya wannan magana Allah shi samu gane manzon Allah ya ce ina baka zaɓi tsakanin abubuwa biyu ikhtar an suka fil makanin ladhi kunta shi. ko dai ka zaɓa kana son ka tabbata a masallacin nan baka son a fitar da kai samsam to zan koma in dasa ka a wannan gurin har tashin kiyama ba za a cire ka ba in ji annabi muhammad in ka zaɓi in barka a nan fatakunu kama kunta ka tabbata yadda da kake bishiya ce za ta zauna babu ranar mutuwa har tashin kiyama za ka tabbata a cikin wannan masallacin so amma fa iya rabonka kenan wa in shi ita in ko kana so an agari suka fil jannati to zan baka da zan dasa ka da kaina zan yi da hannuna zan yi da shanka a cikin gidan aljanna Fa tashraba min anhariha ka rika shan ruwan aljanna rafukan aljanna fayahsuna nabtuka wa tafmir har ma amfanin ka yayi kyau ka fitar da 'ya'ya kaga bayan kana cikin aljanna ruwan da kake sha ma na aljanna ne ka fitar da 'ya'ya suwaye za su ci amfaninka fa ya akulu minka awliyaullah hmm. waliyan Allah ne ma za su ci amfaninka a ranar kiyama hmm. sai ka zabi guda sai wannan kututture ya ce bal igrisni fil jannati kai da shena a gidan aljanna ya akulu minni awliyaullah hmm. ya zamanto waliyan Allah su za su ci amfani na fi makanin la yabla a wurin da baya wato baya lalacewa babu ranar karewa wannan kututture sai ya zaɓi a dasa shi a gidan aljanna sai manzon Allah ya ce kad fa'altu na amsa kuma insha Allah ta'ala zan maka abin da ne maka alkawari zan dasa ka a gidan aljanna sannan manzon Allah ya juyo ya ce masahabbai ikhtara daral baqa'i ala daril fana wannan kututture kun ji ya zaɓi gidan tabbata ya fifita a sa shi a gidan tabbata akan gida mai karewa gida mai karewa shine gidan duniya gida mai tabbata ku shine gidan lahira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce musu laulam ahtabirhu da ba dan na na taba wannan kututture ba ba dan na zo na rungume shi ba lahanna wallahi kukan nan da kuka je yana yi da ya dinga kukan nan kenan ila yawmil qiyamati har zuwa ranar tashin kiyama me yasa huznan ala rasulillah saboda tsananin bakin cikin an raba shi da Allah an raba shi da manzon Allah annabi ya ce ba dan na taba shi ba har tashin kiyama zai yi ta kuka babu ranar bari sai dai kai baka ji saboda sai Allah ya baka dama sannan zaka iya ji la haula wala quwwata illa billah shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da haka saboda tausayi irin na annabi Muhammad bai yadda an fitar da wannan kututture ba manzon Allah ya ce a ɗaga wannan mimbarin aka ɗaga sabon mimbarin da aka kawo ya ce a aje kututturen aka aje ce a ɗora mimbarin akai sai manzon Allah ya hau kan mimbarin kuma mimbarin yana kan kututtura haka har manzon Allah ya bar duniya haka nan yake yi lokacin da za a ƙara faɗin masallaci da aka rusa masallaci manzon Allah don a ƙara faɗinsa a wannan lokaci ubayyu binu kab ya ɗauki wannan kututture ya ajiye a gidansa ko ni idan ina dare a wannan lokaci wallahi da ne za a yi rige-rigen ɗauka sai dai a fi ƙarfi na wallahi ya zauna a wajen ubayu bin ka'ab da ke Allah ya riga ya tabbatar wannan kututture dai yana cikin bishiyoyin aljanna ranan ubay bin kaf ya taho kaga wurin da ya tsara kuwa a gidansa saboda aje wannan kututture ko a dakansa ba ta samu wuri mai kyau irin wannan kututturen ba ya masa wuri ne na musamman a cikin gidansa amma ranar da ya dawo yana zuwa ya duba sai ya ga aigara ta cinye shi gaba ɗaya ba komai sai kasa abin ya ta bashi mamaki ya tuna dai wancan alkawari da Allah madaukaki ya yi ma wannan ku kututture ta harshen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to abin da nake so ku lura da kyau manzon Allah ya ce in ba domin ya koma ya taɓa wannan ku tuture ba da ya yi ta kuka har tashin kiyama don Allah ka sura ta mutumin da koya ɗebe ƙasan da ke cikin masallaci ya kai wani gu ka kwatanta da wancan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ke cewa wa man azlamu mimman a masajidallah wa ya fi zalunci akan wanda ya hana masallatan Allah a bauta ma Allah a ciki ya hana wasa afi kharabi ya ta kokarin rusa su wa ya fi wannan zalunci abu na biyu da nake so ku lura da shi ya kamata mu sani ba wai ka hana mutane ibada a masallaci ba wai ka rusa masallaci ne kadai laifi ba ita wannan aya ta mana magana ne akan abubuwa biyu min mamana a masajid Allah mutumin da ya hana a bauta ma Allah a ciki in ka duba fatful qadir na al-imam shaukani a mujallar na farko shafi na 205 yace tashmilu jami'a ma yumna'u min al-umuri allati buniyat al masajid wannan fa ya kunshi duk abin da aka hana eh, duk abin da wani ya hana a yi wanda ko a dalilin haka ake gina masallaci da wanda ya rusa masallaci da wanda ya hana a yi wani abun da Allah ya ce a yi a masallaci sai ya ce ka ta'allumi ilmi kamar misali ana karantar da ilimi wani sai ya ce a daina karantar da ilimi a wannan masallacin ya ce a daina karantarwa a wannan masallacin ya ce wa ta'alimu koko a koyon ilimi mutum eh, eh, ana koyon ilimi a masallaci mutum ya hana ko kuma ana karantar da ilimi mutum ya hana wal qu'udi lil itikafi ko ko mutum yace daga yau kada wani ya sake itikafi a masallacin nan wantizari salati ko ko mutanen da ke zuwa su jira sallah ta akwai wanda ke tahowa da wuri masallaci saboda ya samu ladan zuwa masallaci da wuri sai ka ce a daga yau kada wani ya zo masallaci sai an sai karfe kaza to duk wanda ya hana waɗannan abubuwa to da shi da wanda ya rusa masallaci matsayin su guda a wajen Allah da Allah ya ce wa man azlamu mimman mana'a masajidallah wa ya fi zalunci akan wanda ya hana wuraren ibadan Allah wuraren sujada ya hana ibada a masallatai kaga wanda ya waɗannan abubuwan shi ma ya hana a yi ibada malamai suka ce to amma fa sai don maslaha in maslaha ce ta hukunta wannan akwai dalili yaya maslaha take kamar misali mutum ya rusa masallaci don ya ƙara gyara ginin sa. ta kaga an rusa masallaci da nufin a kyautata shi ne ko ba dan a kauda shi daga inda yake ba ba dan a cutar da ibadan da ake a ciki ba ba dan a hana bautan Allah da ake a ciki ba idan mutum ya rusa masallaci don ya gina wannan maslaha yayi daidai yana ma samun lada ko ko a'a mutumin da yake karantarwa a masallacin barna yake karantarwa ba sunnar manzon Allah ba misali bid'a yake karantarwa ko ko kafirci yake karantarwa kaga wannan daidai ne a hana shi ko domin haka ana la'akari da irin abin da aka rusa masallacin domin a yi da kuma irin abin da aka hana yi a masallaci a dalilinsa wanda su mutane dai da suke ibada ɗin nan yadda Allah ya yabi wato ya yabi waɗanda suke gina masallaci dan da yake cewa fi buyutin azinallahu an turfa Allah ya yi izini a gina kaga tamfar yabo ne ga waɗanda suke gina masallatai to haka nan kuma Allah ya yabo ga waɗanda suke raya masallatan ba wai ka gina masallaci ne kurun ba raya masallacin ma wani aiki ne don haka yasa aya ta gaba yace rijalul la tulhihim rijalul la wala bai'un an dhikrillah وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ويزيدهم من فضله والله سريع والله يرزق من يشاء والله يرزق من يشاء بغير حساب wato yanda Allah ya yabi waɗanda ke gina masallaci hakanan kuma Allah yake yabo ga waɗanda suke raya masallatan domin in ba a raya masallaci ba ginin sa bai fa'ida ba rijalul la tijara waɗanda suke zuwa raya masallaci wasu mutane ne waɗanda fatauci baya shagaltar da su wala bai'un cinikayya ba ta ɗauki hankalinsu an zikirin la game da zikirin Allah waɗanda suke raya masallatai Allah yake kirari gare su yake yabonsu mutane ne waɗanda kasuwanci baya ɗauki hankalinsu game da bautan Allah suna da shago amma da zara an kira sallah za su kulle su tafi masallaci za su tafi masallacin nan domin itikafi za su tafi masallacin nan don ɗaukar ilimi su bar sana'ansu su tafi karatu kaga mutane ne waɗanda fatauci bai ɗauki su ba game da zikirin Allah don in ka ce zikirin Allah ya kunshi sallah ya kunshi karatun Qur'ani ya kunshi zuwa makaranta duk zikirin Allah ne Allah yake yabon mutanen da suke raya masallaci suwa yake raye masallaci su ne waɗanda suke zuwa masallace don sallah don itikafi don ɗaukan ilimi ah, ah, ko kuma karantar da ilimin waɗanda mutane dukkansu suna raya masallacin Allah Allah ya ce wa iqami salati da tsaye da sallah wa ita'i zakati da kuma ba da zakka ya khafu na yauman abin da ya sa suna tsoron wani ne ta taqallabu fihi wal absar wanda idanu suke jujjuyawa a cikinsa da kuma gannai ranar kiyama ke nawa wadda zuciya take kadawa a cikin a kirjin bawa liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wato suna tsoron wannan yini suna fatan Allah ya musu sakayya mafi kyawun abin da suka aikata a wannan lamun ɗin tamfar kamar rantsuwa ne wato lallai Allah zai ba su sakamakon abin da suka aikata wa yazidahum min fadlihi kuma zai musu ƙari ma daga falalarsa liyajziyahum Allahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man ubi bighairi hisab lalle Allah zai saka musu mafi kyawun abin da suka aikata kuma ya musu ƙari daga falalarsa Allah yana azurta wanda ya yi nufi cikin bayansa ba tare da lissafi ba ka duba kitabu zuhudi na al Ahmad bin Hanbal shafi na 137 Abu Darda sahabin manzon Allah sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ma uhibbu an ubaya ala hadha daraji wa arbaha kulla yawmin salasa mi'ati dinarin yana gaya wa sahabbai almajiransa abu darda'i sahabin manzon Allah ne yana wa'azi yana gaya ma waɗanda suka zo karatu gurinsa ya ce kun ga hasumiya da take waje da masallacin nan abu darda ya ce wallahi ban fi so a ce na tafi wannan hasumiya na tsaya ina cinikayya mutane na zuwa suna sayan kaya guri na a kowace rana in samu ribar sulan zinare 300 wanda sulan zinare daya a yanzu naira 624 ne ka multiplying insa times 300 zaka samu naira 187 da naira 200 wato abinda abu darda yake faɗa shine bai a ce za a bani zaɓi yana gaya wa almajiransa yace da za a ban zaɓi in tafi waje a can inda hasumiyar nan take in riƙe kasuwanci ana ina samun riban naira dubu ɗari da tamanin da bakwai da naira ɗari biyu a kowace rana a ce ribar da zan samu kenan kun kuro wa ashhada salata fil jama'ati a ce kuma an kira sallah in kulle shago in zo in yi jam'i yace ɗayan biyun nan a bani zaɓi ya ce wallahi ba ni ma kwatanta su halartan jam'in nan ya fi a ce na samu wancan riba ya ce amma inni la az'umu anna zalika laysa bi halalin ba ina ce muku kasuwanci haram bane kasuwanci halal ne mutum ya je yana ciniki yana saye yana sayarwa walakin uhibbu an akuna min alladhina qala Allah sai dai ni ina so a ranar kiyama in kasance cikin mutanen da Allah ke cewa rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikirillah a lokacin da aka tara mutane a filin hisabi sai a ce ina suke waɗanda kasuwanci ko ciniki bai ɗauke hankalinsu game da zikirin Allah da an faɗi haka ya ce to ina waɗanda in an kira sallah suke kulle shagunan nan ya ce ga mutu ku zo abu darda ya ce ni abin da nake so in zan cikin waɗannan shi yasa ce muku ni cinikin ma gaba ɗaya kasuwancin banyi abin da zan tsaya shine wa'azi da karantarwa da kuma zikirin Allah da raya masallaci don haka ashe kun ga raya masallacin shi ma wani nau'i ne na ibada abubuwa biyu ne Allah ya tsawatar a kai da hana ibadan da kuma rusa masallaci al'amari na uku da ya kamata mu lura da shi game da wannan aya ta suratul bakara ayar Allah Ta baraka wa ta'ala yana karantar da mu siffar da ta dace a ce muna shiga masallatai wace siffa ce ta dace a ce mun shiga masallaci da ita ayat ta ce wa man azlamu mimman mana a masajidallahi an yuzkara fi hasmuhu wasu sa'a fi kharabiha sai Allah ya ce ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin waɗannan mutane fa ai abin da ya fi dacewa gare shi shine a ce sun shiga masallatan suna cikin tsoron Allah ashe kun ga siffar da ake son musulmi ya shiga masallaci da ita kenan ula'ika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin waɗannan bai kamata gare su bai cancanta gare su a ce sun shiga masallaci face suna cikin tsoron Allah siffar da ta dace a ce musulmi ya shiga masallaci da ita kenan da fatan ku gane ya ku musulmai wannan magana ba ta zo a hadisin annabi Muhammad ba ta zo kai tsaye a cikin ayar ƙur'ani ula'ika ma kana lahum an yadkhuluha illa kha'ifin waɗannan mutane bai kamata ba bai dace gare su a ce sun shiga masallace ba face suna cikin siffa na masu tsoron Allah don Allah sau nawa kake ganin mutum ya shiga masallaci a guje a guje ya faɗo masallaci a ce wannan ya shiga masallacin nan da tsoron Allah wannan manzon Allah ke cewa alaikum bisakina sakina ku riƙi natsuwa in za ku tai masallaci ba a son ka zo da gudu ba a son saurin ma yayi yawa na'am babu laifi dan ka ƙara ɗaga kafa saboda jin cewa an tada ikama saboda ka samu falala na kabbaran farko amma kuma duk da haka nan ba a son saurin ka yi tsanani yadda za ka shigo masallaci kada haki don buƙatar ita ce a samu ka shiga da natsuwa in ji annabi muhammad ula'ika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin abu hayyan Allah ya ji kansa ɗari shida da saba'in da mutuwa da saba'in da biyu yanzu da mutuwa Ɗari shida da da saba'in biyu. 672 yace abinda Allah yake faɗa a cikin wannan ayar ita ce ma kana yanbaghi lahum an yadkhulu masajidallah bai kamata a ce sun shiga masallatan Allah ba illa wa hum kha'ifuna min Allah face suna da siffar masu jin tsoron Allah wajiluna min iqabihi suna tsananin kaduwa domin tsoron ukubar Allah yace in dai musulmi ne haka ake son shiga masallaci ko abinda Allah ke faɗa kenan sai Abu Hayyan don Allah ku lura shekaransa 672 da mutuwa yanzu 672 kaɗai bai ma shi 600 a ce shekarunsa 72 eh, ne kawai da mutuwa a ya ce a daraja maganarsa ko bare malami ne da ke cikin malaman sunna yake cewa Allah ya ce waɗannan mutane su ne ya kamata fa a ce sun shiga masallatai suna masu tsananin tsoron Allah suna kuma eh, tsoron ukubar Allah fa kaifa lahum to abinda Allah ke cewa shine ta ya za a ce kuma wanda ake son ya shiga masallaci da tsoron Allah shine wanda an ya talabbasu biman iha kuma za a ce shi yake hana mutane bautan Allah min zikirillah yace wanda ake son in zai shiga masallacin ya shiga da tsoron Allah fa kaifa bihim a ce waɗannan kuma su ne wasa fi harabi su za taho su rusa masallaci wannan abu ya isa abin mamaki in ji abu hayyan Allah ya ji kansa wallahi ba ma sallar kurun ba daga alwala ana son musulmi ya zama ya samu siffa ta tsoron Allah kafin ma ya kai ga shiga masallaci mustahabi ne lokacin da kake alwala ba a son mutum ya yawaita surutu wannan mustahabi ne me yasa malamai suka ce mustahabi saboda hadisin manzon Allah wanda yake sahihul bukhari hadisi na 6018 yana sahihu muslim hadisi na 47 hadisin abu huraira man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut manzo Allah ya ce wanda ya kasance ya yi imani da Allah ya yi imani akwai ranar ƙarshe akwai ranar da za ta zo na barinsa duniya akwai ranar da duniyar ita kanta za ta ƙare to kalmar da za ta fita bakinsa ta zama alheri ko kuwa ya shiru rayuwar kama haka ake so ta zama bare kuma lokacin da kake ibada domin alwala ibada ce kalmar da duk za ta fita bakinka ta zama gaskiya kada a samu lokacin alwala kana gulma kana tsegumi kana batsa ana surutun banza kun ga wannan ya gwada cewa ba a daraja ma wanda za a je a bauta masa ba don haka malamai suka ce mustahabi ne na'am babu wani hadisi da ya ce wajibi ne a yi shuru idan ana alwala amma mustahabi ne mutum ya daraja Allah Ta baraka wace ala da zai je ya bauta masa don haka alwalan nan da zai yi alwalar da zai yi daga wannan lokaci ya fara ɗaukan matakin farko na zuwa ganawa da Allah ɗin. To tunda da shine shi ne matakin farko daga wannan lokaci ya kamata a ce an samu siffar girmama Allah tare da kai. Ka duba littafin al'imamul barudi bida'un wa akhta'ul musalli ya ba da labarin jikan annabi Muhammad. Hassan jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana iza kama ya tawabba'u idan lokacin sallah ya yi jikan manzon Allah ya tafi zai yi alwala Hassan ɗan sayyiduna Ali Allah shi kara musu yarda a wannan lokaci isfarra wajhuhu fuskarsa gaba ɗaya launinta yana canzawa ya koma yalo fuskarsa launin canzawa yake to ana na kullum dai almajiransa suna ganin haka ranar suka mai tambaya ya siffa rasulillah ya kan manzon Allah kuma gashi sahabin annabi ne yaya aka yi lokacin alwala muke ganin fuskarka tana canzawa shine sai ya ce musu hal tadruna baina yadai man sa'aqifu shin ko kun san gaban wa zan je in tsaya kuwa bayan na gama alwalan nan gaban wa zan tafi in tsaya kun sani kaga kowa ya san amsa gaban Allah za a tsaya wanda ko ya san gaban Allah zai tsaya to tun daga alwalan yake fara jin tsoron Allah kafin ma ya kai ga tsayuwa a gabansa don haka yawan alwala eh, yawan surutu a lokacin alwala shi kansa malamai sun karhanta sun ce ba a son shi ah, saboda ana son a daraja Allah tabaraka wa ta'ala kafin ma mutum ya kai ga shiga masallacin bare ya kai ga tsayuwa gaban Allah tabaraka wa ta'ala al'amari na hudu da ya kamata mu lura da shi babu wanda ya san irin azaban da za a yi wa mutumin da ya hana bautan Allah a masallaci ko wanda ya rusa azaban Allah ko wanda ya rusa masallatan Allah babu wanda ya san irin azabar da Allah zai masa me yasa saboda Allah ya dunkula maganar ya ce lahum fi duniya khizyu waɗanda suke hana ibada a masallaci daga duniya suke samun jin kunya walahum fil akhirati azabun azimun sannan kuma a lahira suna da babban azaba kun ga Allah ya dunkula maganarsa duk wanda yake hana a bauta ma Allah a masallaci da kuma mutumin da yake rusa masallaci saboda barna ga addinin Allah wannan mutumin yana jin kunya yana ganin takaici tun daga duniya kun ga Allah ya ɓoye azabar bai faɗa ba illa dai ku gane azabar tana da girma tun da ko tun daga duniya ake wa mutum kamar misali a suratu zumar aya ta 25 Allah ya fassara mana kazzaba allazina min qablihim fa atahum al-azab kazzaba allazina min qablihim فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون الله يتي كذب الذين من قبلهم ودن دا سكا قرية وعزي wato akwai waɗanda suka ƙaryata wa'azi tun gabanin waɗannan an samu wasu waɗanda suka ƙaryata wa'azi tun zamanin da me ya faru da su fa'atahumul azabu min haisu la yash'urun azaba ta zo musu ta inda ba su tsammani Allah shi kare mu me Allah ya ce a gaba قد فإذا فأذاقهم الخزي فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا م. والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الله يجي فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا دون هكا الله يتنتنا مسو wato jin kunya tun daga rayuwa ta duniya Allah ya kunyata su tun daga duniya wala azabul akhirati akbar yace kuma azaba ta lahira ta ta duniya girma Allah shi kare mu law kanu ya'lamuna da dai sun kasance suna sani mana me yace a gaba wala qad darabna lin nasi darabna lin nasi bi hadhal qur'an min kulli masalin la'allahum yatadhakkarun wala qad darabna lin nasi fi hadhal qur'an min kulli masalin Allah yace hakika mun buga mutane misalai a cikin wannan wannan Qur'ani wato kowane irin nau'i na misali Allah ya saka shi a Qur'ani kowane irin nau'i na misali saboda dan adam ya gane tafarkin shari'a daga tafarki na bata la'allahum yatazakkaruna da fatan mutane su yi tunani yana da kyau musulmi ya rika fatan Allah ya tsare shi daga azaba ta duniya bare kuma ta kiyama azaba in ta kai makura to daga duniya Allah yake fara yawan mutum kafin a je lahira Allah shi kare mu wannan shi yake gwada muku cewa ka hana mutum ibada a masallaci ko ka rusa wurin ibadan ba karamin laifi ba ne akan haka basur bin arfata yake ba da labarin wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana cikin littafin al-imam bukhari al-kabir tarihul kabir yana ma a sagir a jizu'i na farko shafi na 313 yana cikin musnad na imamu ahmad a mujallaji na 29 shafi na 171 kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yad'u yana cewa annabi ya kasance yana addu'a wato cikin addu'o'in manzon Allah annabi yana cewa Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi duniya wa azabil akhira. ya Allah ka kyautata ƙarshenmu a kan a cikin dukkan wani al'amari namu kuma ka tsare mu daga kunya ta duniya da kuma azabar lahira wannan yana cikin addu'o'in manzon Allah annabi yana cewa Allah ka kyautata mu duka al'amarin da muka rike ka sa ƙarshensa ya zama mai kyau ba a yabon mutum sai ƙarshensa ya zama mai kyau shi yasa ana aiki ne kawai da kyakkyawan ƙarshe ba a duba farkon al'amari ƙarshe ake dubawa ta yiwu da farko a rinƙa yabonka amma kuma ƙarshe ya zama to ana la'antarka don haka komai kyan farko kyan banza ne me ake dubawa ƙarshe innamal amru bi husnil khatima manzon Allah ya ce al'amari kawai ya dogara da yadda mutum ya zo ƙarshen rayuwarsa ya ka ƙare rayuwarka Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha ya Allah ka kyautata ƙarshen mu cikin dukkan al'amura wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah kuma ka tsare mu daga kunyar duniya da kuma azabar lahira abubuwa biyu dinnan in suka haɗu wa mutum to musiba ta same shi Basur bin Arfata yake cewa manzon Allah yana wannan addu'a ko da shike addu'an yana cikin hadisai da suke da rauni a ba'iful jami hadisi na 1169 abu hayyan Allah ya ji kansa a tafsirinsa tafsirul Baharin muhid mujallar na farko shafi na 358 yake cewa lahun fi duniya khizyun da Allah ya ce daga duniya za su fara jin kunya in ji abu hayyan abu hayyan da ke wannan maganan jama'a shekaransa shida eh, da mutuwa yanzu Allah ya ji kansa ya ce Allah ya ce duk mutumin da zai rusa masallaci da mutumin da zai hana ibada a masallaci sai ya kunyata a duniya in ji Allah sai abu hayyan ya ce kun ga wannan magana da Allah ya faɗa hazihi jumlatun khabariya labari ne fa Allah yake ba mu jumla ce khabariya tadullu alama ya yaqa'u fil mustaqbal tana gwada abin da zai auku ma duk wanda yake irin wannan shi wanda yake magana nan sa ɗari shida da saba'in da biyu da mutuwa ka duba tafsirinsa yadda ya haɗu maganar nan haka nan take Allah ya yi alkawari duk wanda ya yi wannan to tun daga duniya sai ya ji kunya sai ya ce wa zalika min mu'jizatil qur'an wannan yana cikin mu'jizar qur'ani kun ga wannan mu'jiza ce da Allah madaukaki ya sa a cikin Qur'ani iz huwa min al-akhbari bil gaibi don ku wannan ya shafi labari na gaibi fiha bisharatul lil mu'minina sannan kuma Abu Hayyan ya ce wannan magana da Allah ya ce wanda duk yake hana ibada a masallatai wanda duk yake rusa masallatai daga duniya zai ji kunya sai Abu Hayyan ya ce wannan albishir ne ga masu imani Allah yana wa masu imani ne albishir bi uluwi kalimatil islam cewa kalmar musulunci sai ya ɗaukaka wa ƙahari man adahu sannan kuma duk maƙiyin musulunci komai daɗewa Allah zai karya shi in ji abu hayyan ka duba tafsirinsa zan ba ku wani labari mai ban mamaki kun ga daula ta soviet na taɓa faɗin wannan magana daular soviet kafin ta ruguje maganar da zan gaya muku nan ka duba littattafai kamar guda bakwai da zan kirga al-islam wa harakatu tarikh littafin nurul jundi uh, ya kawo magana a shafi na 326 al-jihadul afdal littafin ammar ya kawo magana a shafi na 29 al-islam fi wajhi zahafil ahmar littafin muhammadul gazzali ya kawo magana a shafi na 133 afyunush shu'ub littafin al-uqad ya kawo magana a ciki shafi na ɗaya sannan almuslimu na tahtal al-hukmi littafin Muhammad sami Ashura ya kawo magana a shafi na hamsin da hudu sannan littafi na shida alwasit fi risalatil masjidil askariya a shafi na ɗari da saba'in da hudu littafi na bakwai shine kaifa nu'idu lil masjidi makanatahu ka duba shafi na 136 a waɗannan littafan in ka duba za ka ga maganar da zan gaya ma daular soviet kafin ta ruguje kun san ta ƙuntatawa musulunci a wani yanki da ake kiransa alkuram kawai ta rusa masallatai na juma'a guda 558 a yankin turkistan ta rusa masallatai 6,682 a kudancin siberia ta rusa masallatai 7,000 a yankin azerbaijan ta rusa masallatai 4,000 waɗannan guraren kawai da na faɗa muku ba su ne kaɗai yankunan musulunci ba amma a waɗannan gurare kawai an rusa masallatai na juma'a banda musalla guda dubu goma sha arba'in a wannan lokaci a duniya babu ƙasar da ta kai sobet ƙarfi ko akwai Allah ya ce lahum khizyun fi duniya tun daga duniya za su ji kunya saboda Allah yanzu akwai sobet ko babu tana nan ta zama tarihi Abinda Allah ya faɗa kenan za su ji kunya tun daga duniya sannan ko a kiyama su tarar da azaba mai girma me Allah ya faɗa mana a suratul mujadala innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubita alladhina min qablihim وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين ka ɗauko mana aya ta biyar inna alladhina yuhadduna Allah wa rasulahu Allah ya ce waɗanda suke saba ma Allah da manzonsa waɗanda suka zan su ɗabi'arsu faɗa da Allah da kuma faɗa da manzon Allah Ku kubitu waɗannan za a karya su za a kunyata su za su yi asara kama kubitan lazina min qablihim yadda aka kunyata na baya su ma fa za a kunyata su in ji Allah duk makiyin Allah bai cin nasara wa qad anzalna ayatin tun kuma hakika mun saukar da ayoyi bayyanannu walil kafirina azabun muhin su ko kafirai a kiyama suna samun azaba mai wulakantarwa me yace a gaba yauma yab'asuhumullahu yawma yab'athuhumullahu jami'an fa yunabbi'uhum bima amilu hmm. ahsahu Allahu wa nasu والله على كل شيء شهيد الله يتي يوم يبعثهم الله جميعا ranar da Allah zai tara su gabaɗaya a ranar kiyama a filin hisabi a ranar kiyama Allah zai da su gaba ɗayansu fa yunabbi'uhum bima amilu ya ba su labarin abin da suka aikata a duniya ahsahu Allah Allah ya kirge wa nasuhu su sun manta sun manta shi ko Allah ya kirge wallahu ala kulli shay'in shahid Allah mai shaida ne a bisa dukkan komai Allah ka shaidi kyawawan ayyukanmu abin da ‘yan rufa'i yake yi a garin na. yana da nasa hujjoji da zai ba mu Allah a ranar kiyama yana da nasa hujjoji sai dai mu da'iman muna ba shi shawara kashi biyu na farko ya ƙara duba mashawartansa waɗanda suke ba shi shawarar nan ya kamata ya ƙara nazari game da irin shawarar da suke ba shi sannan na biyu ya ƙara duba manufofinsa abinda ko ya sa muka ce duba manufofinsa don kuwa tarihi yana da huskoki da yawa tarihi yana da huska iri-iri misalin da zan baku shine a shekara da ta wuce an yi rikicin addini a garin numan jihar adamawa wanda a dalilin haka gwamnatin jihar adamawa ta sa aka rusa masallacin juma'a na numan da aka rusa wannan masallacin hankalin musulmai na wannan jiha ya tashi hankalinsu ya tashi mutane suka dinga mitin akai-akai wannan ya sa gwamna ya hito ya yi jawabi ya yi wa jama'a jawabi jawabin da ya yi daily trust ta wallafa wannan jawabin ranar juma'a 18 ga watan shida shekara ta bara 2004 a cikin jawabin ga abin da gwamnan yake cewa after all nigeria is replete with, with incidences where even fellow muslims have ordered the demolition of mosques with no visible threat to national security or breach of public order as happened in numan Shiite mosques were demolished by late General Sani Abacha across the country. In Abuja, both mosques and churches were recently demolished by the FCT minister himself a Muslim. Dan Allah ku ji abin da yake faɗa. Himself, kun ga tarihi ya fara kafuwa. Allah shi kyauta ƙarshenmu, za mu dakata haka da fatan Allah shi sa lada cikin karatun da muka yi. kuma mutane za su yi hakuri rashin karatu da mun ba mu yi ba jiya a dalilin rashin lafiya da ya samu wani ɗan uwa a yanzu ma ina son zan ta in duba shi akwai tambayoyi kamar guda hudu da za mu amsa wannan yake cewa what is the stand of eating kaho money for <laughs> wato kudin kaho yana nufin wanzami ina hukuncin mutum yana wanzanci a bashi kuɗi ya karba halal ne a takaice eh, muttafaqun alai ai annabi ya an masa kaho kuma ya biya lada ko Abdullahi bin Abbas yake cewa da haramun ne wanzami ya karbi kuɗi ya karbi lada <coughs> da manzon Allah bai bashi ba <coughs> sai wannan yake cewa kindly give us a brief biography of yourself this is for the benefit of those who those of us who who is to karantawa dai nake who is knowing you for the first time well as for those who are knowing me for the first time, uh, my advice for them is that you should be coming closer to me. I think they will know me better. sai wannan kuma yake cewa itatuwa a filaye bayan to tambayar wallahi rubutun ban gane ba ina jin ko wani ne yake da fili an dasa itatuwa mutumin ya mutu ko abin ya shafi gado inda mutumin ya ji shi ya san me ya sa ina ga ya sake rubutawa wanda kuma ce ka ce mutum ya tare ka misali dan sanda ya tilasta ka ka ba shi kuɗi daga dukiyarka cewa a bashi to yaya hadisin wanda ke cikin sahihu muslim da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wato lokacin da wani sahabi yana tambaya bisa ga wanda ya zo ya karbi dukiyarsa idan mutumin ya yi fada da shi shi ya yi fada idan an kashe shi shi mai dukiyar ya yi shahada <laughs> wannan fadu hadisin an kawo ne akan dan sanda to yaya da wannan hadisin to ina ganin lokacin da na bada amsan ma na ba da sunan littafi mafi kyau shine in na faɗi littafi kafin mutum ya sake dawo min da tambaya akan amsar da na bada sai je duba littafin zan sake bashi dai wannan littafin fatawan nadiya ya sake koma ya karanta littafin kun sani in kai tambaya bai yiwuwa a baka amsa a takaice da zai gamsar da kai shi yasa nake baka littafi in na baka littafin ka je ka duba wannan littafin za ka gama abinda ban faɗa ɗin ba wato za ka ga bayani mai faɗi in ka je gurin za ka gani ah, kuma duk sa'ilin da na ba da littafi to ina rifarin ɗinka ne ga wannan littafi saboda ni na gamsu da abinda ya faɗa in ka karanta ba gamsu ba la'ikar hafiddin ra'ayi ah, mu yana da dama ya abin da ya so mi salati ga manzon Allah اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ما شاء الله Allah ya saka wa malam alheri wannan kuma shine ƙarshen tafsirin wannan rana a cikin wannan mp3 wanda Sheikh Abdulrazak ya haifan ya gabatar kada ku manta cibiyar addinin musulunci na Darul Islam wani ki shago mai nan ba aisha shida low shopping complex daura da randa ba wannan wunti kasuwar wunti bauchi bauchi state nigeria ita shirya muku wannan mp3 kuma ga masu bukata za su samu a shagonta da ke wannan adireshi ga namban wayar mu ga masu bukata neman mu akan namban waya cikin hausa sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar gashi a cikin hausa turanci 00 2275 wassalamu alaikum warahmatullahi